wani attajirin ɗan kasuwa a ƙasar india ajay munot ya gina wa marasa galihu gidaje 90 a cikin kudaden da ya ware domin yin bikin yassa ya ce a maimakon ya kashe duk waɗannan kuɗaɗe a bikin yassa bayan akwai mutane da dama a yankin da ya fito da ke buƙatar muhalli shi yasa ya ga ya zama wajibi ya canza shawararsa akan kuɗaɗen da za a kashe domin mabukata su masu dara. ajay munut ya kara da cewa ya yanke abubuwa da dama da shi a ganinsa ba su da amfani ya ce shi yasa aka samu kudaden da aka aiwatar da gina wa'annan gidaje 90 ga marasa galihu ya ci gaba da cewa wannan wani sabon babi ne ya kuma kira ga sauran masu hannu da shuni da su masu kwaikwayi irin wannan abin da yi na taimakawa domin a agazawa mabukata domin a ce wasa ya zama wajibi ga masu arziki su taimakawa na ƙasa da su ita kuma amaryar a nata bangaren cewa ta yi ta yi farin ciki da irin wannan hangen nesa da mahaifinta yi na gina mabukata gidaje ta ce ita ta ɗauki wannan tafkar wani tukucin aure ne daga mahaifinta.